kamar yadda muka ji yau muna yammacin asabar ne wanda ya zo sha hudu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tasowarsa daga makka dawowansa madina daular musulunci ta farko hijira tana da 1423 wanda a kalandan bature a girgoriyan kalanda kenan ana sha biyar ga watan biyu dubu biyu da uku a bamagujiyar kalanda to Allah cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan majalisi a wannan unguwa kuma a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan wato muhabara wacce aka yi mataken mace-mace aure mai ke kawo shi kuma ya za a magance shi hakika wannan matsala an daɗe ana tattauna ta a gefe da kuma fuskoki da dama kuma an rasa mai laifin wani kiyasi da aka yi shine duk auren da aka yi shi daga 1970 zuwa 1980 to ba a samu mutuwa aure da yawa ba har zuwa 1990 mafi yawa duk matasa kowa ya taso in ya tashi baka labari zai tarar da cewa har yanzu mahaifinsa da mahaifiyarsa suna tare kuma mafi yawa za ka ga duk yadda muka taso kowa zai zo ya tarar idan babarsa ita ce uwar gida to zai same ta har yanzu tana nan an sha samu ma matan mutum ta farko ta zama da ita za su tsufa da ita za su mutu ana samun mutum shekararsa sittin ko saba'in yana tare da matarsa da ya aura tun suna budurwa to amma abin mamaki wani kiyasi kuma da aka yi daga 1990 zuwa 2002 din nan da muke ciki ko 2003 an gano cewa mafi yawa kaso saba'in daga cikin ɗari waɗanda suka yi aure a 1990 ba sa tare da matarsa ta farko zuwa yau me yiwa kai ma da za a tambaye ka za ka faɗi wani abokanka da ka shina ko waɗanda kuka rayu waɗanda suka yi aure daga wannan lokacin zuwa yau sai ka tarar cewa mafi yawa mutum ba matarsa ta farko ike rike da ita ba gashi ba lokaci ne mai tsawo ba duka shekara goma sha uku kenan amma ɗaya ɗaya ne waɗanda suka yi aure daga shekara goma sha uku baya zuwa yau suke tare da matar farko da suka aura to me jawo wannan har yanzu an wayi gari zaka samu yarinya bata cika shekara ashirin ba amma ta yi aure biyar ko shida ko hudu ko uku ba ta haura shekara 20 ba har yanzu amma ta yi aure hudu ko biyar to wannan matsala kowa akwai yadda yake kallanta wasu suna dora ma iyaye laifi cewa su suke sa burin duniya a cikin aure suke gallaza wa masu neman aure har sai ya zamo cewa bayan mutum an riga an tatike shi kafin a yi auren da haka da an yi auren sai ya zama cewa bai samu damar nutsuwar da zai iya rike matar ba wasu kuma suna ɗora laifin akan samari da suke yin ƙarya lokacin neman aure mutum zai shiga motar da ba tasa ba zai sa rigar da ba tasa ba zai nemi abokin da ba nasa ba zai yi shigar da ba tasa ba ya sa tufafi masu tsada ya sa agogo mai tsada takalmi mai tsada a shigo mota mai tsada a yi masa rakiya da abokai sun yi shiga ta garari amma kowa ba mai nasa da irin maganganun da zai faɗa a wajen zancen duka na cuwa-cuwa ne to wasu na laifa dangana wannan laifin ga matasa wasu kuma suna dangana laifin ga 'yan matan cewa laifin daga 'yan matan ne ma'ana ba su samu tarbiyya ta zaman aure ba iyayensu ba su zaunar da su sun musu tarbiyya da ladabi na irin maganganu da halaye da ɗabi'a da ya kamata su dinga taron mazajensu da shi a lokacin da aka yi musu aure ba da aka ce ka ga an yi aure soyayya kamar za a mutu ana ya wace in ban ki, ba zan faɗa rijiya ya kafinan zuciyata ya waye in ya marurin kaza za ga an yi ana ta maganganu ga su gwanin ban sha'awa kafin a yi aure ko lokacin aure ka ga an kashe kuɗi an yi fati an yi walima an yi cocktail fati an yi biki an yi kaza amma kuma sai ka ga wata shida wanda ya daɗe da aure yanzu mafi yawa a matasa shine wanda ya shekara uku ba a ji sun yi rigima ba mafi yawa daga wata shida ake fara rigima to ga soyayyar ba a rasa ba ga hanyoyin auren ba a rasa ba to har yanzu an rasa menene dalilin da yake jawo mutuwa aure har ma wasu suna kwatanta cewa da yawan yin aure da yawan mutuwarsa wanne ne izo kai ɗaya ma'ana yawan saki ne yafi yawan aure ko ko yawan ɗaura aure ne yafi yawan mutuwarsa wasu ka ce dalilin da yasa ba a gane yawan mutuwa aure sai in mutum ya yi nazari ya hankalta saboda aure ana buga invitation kuma ana sanarwa a rediyo cewa wane ya auri wance me yawa ma ya buga kalanda ga hotonsa ga nata a jiki hanyoyi dai da kuka shina waɗanda ake sanar da aure tunda shi biki ne sanarwa ake kowa ya shina akalla mutum dubu su shina to amma shi saki mai yiwa ma daga wanda ya sakin sai wacce aka saka sai iyayenta da iyayensa ne suka sani wani ma sai an ga an dade gidan ba kowa sana ce wai matarsa unguwa ta tafi ne ya ce ai ya rabu da ita kenan da za a ce shi ma saki sanar da shi yake a rediyo a ce duk wanda ya saki yau a Kano ga baki ɗaya a local government na nan ta 44 zai kai ya sanar a gidan rediyo in an tashi za a sanar filin saki ce wane wane unguwa kaza ya saki matarsa wane wane unguwa kaza ya saki matarsa yau wane wane unguwa kaza ya saki matarsa mai yiwa da za a ga cewa adadin sakin yana da yawa to amma mutum ba la'akari yayi ba kusan yanzu ma ne ma ake a zama sai ka ga da kyar za ka kirga adadin yan yatsunka gidaje a jere baka samu gidaje biyar ko shida tsakanin hudu ko uku waɗanda suke da zawarawa a zaune ba kusan ma akwai wanda ya san cewa kusan duk gida bakwai to biyar akwai zaurawa a mafi yawan rinjayen hali ko kuma a ce duk bakwai biyu akwai zaurawa a ciki kuma abin mamaki zaurawa wannan dukan su ƙanana ne wata ma da za ta ƙara yin wata shiga ta fito sai ka ɗauka ba ta taɓa yin aure ba to irin wannan matsaloli suna damun matasan suna damun 'yan matan da ake aure ake saki din sannan kuma suna damun iyayen da aka auri 'ya'yan nasu haka ma yana damun iyayen da ɗansu ya yi auren sannan kuma yana damun al'umma ga baki ɗaya to kusan dalilan da jama'a suke kawowa mafi yawa na cewa ko laifin 'yan matan ne ko laifin iyayensu ne ko laifin matasan ne ko kuma a rashin shirya auren ne kusan za mu iya ɗaukan waɗannan duka a dalilan mutuwan auren za mu iya cewa duk waɗannan abin da ake faɗa suna daga cikin dalilan da suke jawo yawan mutuwa aure to amma a takaice za mu karkasa abubuwan zuwa gida biyar domin mafi yawa tushen mutuwa auren yana komawa zuwa ga abin da ne guda biyar na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa da suke kawo mutuwan aure shine wato rashin bin ƙa'idodi na shari'a a lokacin yin aure mun shina aure ibada ce mu'amala ce sannan kuma abu ne da hankali da al'ada da addini duka ya karɓa. don haka ne dukkan al'umma ta yadda akwai aure hatta ba a cikin jinsin mutane ba ma a cikin jinsin kwari da tsirrai Allah ta'ala ya sanya ƙa'ida ta aure wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kulli shay'in khalaqana zawjayn Allah ya ce komai ɗinnan na duniya Allah ta'ala ya yi masa wato aure ma'ana akwai aure a tsakaninsa wannan ya zama sunna ce kenan ta al'ada ta addini ta zamantakewa mutum da aure ya zama haka wajibi ne idan ana son a kiyaye ka'idan mutuwan aure to a dinga komawa ga ka'idodin addini yadda muka sani a rubuce kuma yadda aka gada a aikace daga mutane da suka gabata aure ana gina shi akan asasi guda hudu Allah ya guda uku Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma waɗannan abubuwa guda uku a saknu wal mawaddatu war rahmatu sune ne kusan asasi na aure da haka dole a samu sakanu tsakanin wanda za a aura da wacce za a aura ma'ana su samu nutsuwa da fahimtar juna da ƙauna da ganewa wanda yasa a musulunci aka sa ƙa'ida cewa lalle mutum ya ga wacce zai aura ita ma ta ganshi kuma su aminta da juna ya aminta zai aure ta ita ma ta aminta za ta aure shi ya ji yana son ta ita ma ta ji tana son sa haka wannan shine asasi ba a aure akan kiyayya ba a yi wa yaro ya auri yarinya tilas kamar yadda ba a yi wa yarinya tilas ta auri wani yaro manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ibnu qayyim ya kawo azadul ma'ad an kawo masa aure na bazawara da na budurwa wanda aka yi shi akan rashin so ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nemi ya kashe wannan auren dan haka ne yake cewa albikir tustazan wa iznuha sumatuha lalle budurwa kafin aurar da ita sai an nemi yardarta an nemi izininta izininta shine ta nuna ta yarda wanda a ciki akwai yin shiru ma'ana shirin ta nuna yarda ne don mazhabin mali sun kasa shirin nan kaso biyu akwai shirin tsoro za ta iya yin shiru dan tana tsoron babanta mai yiwa ya kawo mata ko ya mata magana ba za ta iya masa mayarwa ba sai ta shiru akwai kuma shirin nuna yarda da haka ce bayan ta yi shiru shi kuma uban zai iya sawa ta bayan gida wata tsohuwa ko wata kawarta ya sa ta tambaye ta cewa da Allah tunda wancan kawarki ce za ta iya gaya miki abin da ni ba za ta gaya min ba ki je ta gefe ku yi hira tsakanin kawa da kawa ki tambaye ta maganan nan da na gaya mata na wani zai aure ta ko kuma za a ba wani ita shin akwai yarda ta yarda ki gano ta hanyar kaza me yiwa ta gaya wa kawar cewa ai saboda baba ne shi yasa ne shiru amma wallahi ba na san to kaga ya gano shirinta kenan ba na yarda bane to da haka dole ne a samu nutsuwa har wani sahabi yana cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce mana idan za mu aure lalle mu gamatar da za mu aura domin wannan ne zai iya haifar da kaunar da za ta samu aure su akwai sahabin da ya aure ghairatu bin Shu'ba aka zo aka gaya wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai gama ba yace lalle ka je ka ganta domin ganin shi zai iya sa kauna a tsakaninku da haka wannan shine abin da ake kira zance amma da ka'idodinsa na musulunci ba irin zancen da kuke ba a kata bar ma mutum shiga lungu cikin duhu da daddare sha ɗayan dare ya makale a jikin garu sai ka ce kadangare wai zance izoyi ba irin wannan zancen ba ba irin zancen da kuke cewa no gap mutum ya zo ya manne a jikin yan mutane wasu suna yin zance ko zancen da ake kira shan minti ko irin mai kama da irin wannan ko ya ɗauki yan mutane su tafi wata unguwa wai sun tafi wani faci ko kaza tun daga nan an fara fitsarewa kaga da an riga an san lalatattu ne tun a wajen suka zo zaman aure ba zai yi ba domin zai faɗi wata magana ta musa kai ɗin me kai da na san ka kaza kai da na san ki kaza shikenan sai a kaure a ci kwalar juna a yayya gari guna daga nan sai saki wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi na biyu mawadda kauna lalle kanka kuskura ka auri matar da ba ta kaunarka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Abu Dawud cewa ta tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyama yace lalle ku auri matan da akwai kauna a tsakaninku kuma suna haihuwa kaunan nan in ba kauna to mace za ta iya ma duk abin da ta ga dama mun ga wani sahabi a cikin sahihul bukhari da muslim cewa ya auri wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta ce ba na su kansa a addininsa ko a ɗabi'arsa amma bana son kafirci bayan musulunci ma'ana bana na ƙaunarsa ba don ba shi da addini ba ba don ba shi da halaye masu kyau ba da haka za a aure a duba addini shine na farko amma a kula da kauna ba kawai dan mutum yana sallah yana salati yana kiyamul laili shikenan sai a ce a bashi ita ko a bashi shi ba a'a sai tana so shi ma sai yana so dan wani bayan addinin kuma yana son ya ga wasu ɗabi'o'i da za su burge shi kun ga wannan matar ta faɗi cewa mijinta mai addini ne kuma ba ta kan halayensa dan sahabi ne da ya karatu a gaban annabi amma ba ta son ta yi wani abu kuma da zai jawo mata kafirci bayan musulunci manzo Allah ce to zaki mayammar da kayansa da kika karɓa a matsayin sadaki tace eh yace to karbi ya karba yace to kai kuma karbi da ita saboda ba kauna bai tambaye ta dalili ba ta dai bayyanar a fili cewa kawai ba ta son sa saboda haka rashin ƙauna yana daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye dangane ga ƙa'idar abin da ke kawo mutuwa aure lallai za a aurar da yarinya ga wanda ba ta so za ta je ta dinga bata masa tana bakanta masa tana cutar da shi har ya kai matakin da zai kasa hakuri ya sake ta ko kuma shi in baya son ta zai dinga mata azaba ta rashin abinci rashin sutura rashin maganganu masu daɗi rashin nutsuwa da kwanciyar hankali har sai ya tilasta mata rabuwa haka wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kiyaye dangane ga matsalan aure cikin abubuwa guda biyar da za mu bayani a kansu abu na biyu shine lallai wajibi ne kuma ɓangaren iyaye kenan su dinga karantar da 'ya'yansu ƙa'idodi na zaman aure da kuma nuna musu irin karatun da ya kamata su koya daga iyayensu dangane ga tare wasu a gidan miji so da yawa wasu ƙabilu sukan mana ba'a cewa bahaushiya ta dace da miji amma shi bai dace da mata ba don bahaushe an yadda a mutanen duniya yana daga cikin mutanen da suke kula da kaɗan ne kaso saba'in daga cikin ɗari suna kula da haƙƙin aure kaso talatin ne ake samun matsala dangane da abin da ya shafi ci da sha da sauran wahalhalu za ga mutum duk rigimar da zai shiga duniya zai yi don ya kawo matarsa abin da za ta ci ku duba in sallah ta yi wani bashi yake ci ya ci bashin dan kunne ya ci bashin sarka sai kuma an ninka masa kuɗi ya ci bashin atamfa ya ci bashin lalle in babbar sallah ta zo kuma ya ci bashin rago shiga rigima don ya fita haƙƙinta haka nan zaka ga rigingimu wanda duniya duk ba a da aka yarda da wannan sai mu don ya fita kunyarta zai iya cin bashi ya shiga rigima an sha ɗaure mutane saboda ana bin su bashin abin da suka sai ma iyalansu abinci bisu biya ba saboda haka akwai matsala bangaren mazan amma kuma akwai abubuwan da ya kamata matan su gyara akwai ɗabilu da yawa waɗanda kafin su aurar da 'ya'yansu sukan koya musu dabarun zama da miji irin maganganunsu da irin ɗabi'arsu da halayensu da ya kamata su yi a gidan maza za ka ga da yawa kafin ka auri yarinya za ka ganta tsaf ga ta nan ta wanka in ka ga tafin kafarta sai ka ɗauka kuma tuni amma da an yi aure shikenan ta daina tsafta ta daina kwalliya ta daina shiga mai kyau hatta haɗan fofin da kai mata waɗanda kai mata ko a kayan lefe ko a zance ko kai mata a gida da wuya ta fito da su ta sa sai za ta unguwa har ma akwai tsofaffin da suke bi gidaje suke cewa mata baya halatta fa su dinga yin ado a gida sai za su unguwa domin kar ta kashe wai zannuwan da aka yi mata akwai ma masu cewa kada mace ta riƙi miji uba ma'ana wacce ta mai da mijinta uba wai za ta kwana mareniya za ka mutu mareniya akwai masu faɗa haka akwai ko masu cewa fa namiji ba ɗan goyo ba ne har ma sukan zargi matar da suka ga tana yi wa mijinta wasu abubuwa na kyautatawa sai a ce ai shanye ta yi ko kai aka ga kane wa matarka wani abu na kyautatawa sai a ce shanye shi ta yi. ya zama mijinta ce yoni mijina ya isa musamman a irin gidan suna ko gidan biki mata sukan zauna su tattauna su yi irin hadisin ummu zari ke yaya mijinki ai na ga mijinki har wani abu kike masa wai din mm, namiji hmm. namiji ba dan goyo bane na ga har wani abu ne kike masa wai kina wani kaza kaza kaza kaza to irin waɗannan halaye wallahi suna daga cikin abubuwa da yawa da suke jawo wa na ƙasan martaban mata na aure kuma suke ɗaukaka darajar karuwai domin karuwai za ka ga kisisira iri-iri iya magana iya rangwada iya tafiya iya kaza wanda matan auren sun fi su kyau wanda ka ga yana da mata kyakkyawa amma zai gan shi a wajen tsofaffin karuwai saboda abin da zai samu a gida matar ba za ta mai da kanta mace ba ba za ta yi ɗabi'a irin ta mata ba don haka kullum ya shigo gidan in ka kalli yanayin gidan ma kaɗai daga na hankalinka zai ɓaci hankalinka zai tashi ranka ya ɓaci ga shi dai ban ɗaki za ka gan shi gaja-gaja tsakar gida ga tana nan an wacce kalar da kwanuka ɗakinta yana tsami don Allah zai zauna a wannan gidan ke za kuke siyan tabarma irin katuwan na mutum zauna a bakin titi sai sha biyun dare kadangare sun yi kadangaru sun yi bacci kyankyasai sun yi bacci waye sun yi bacci kana samu ya shiga gida iskar yamma iskar dare ta kada ta dan koruwan dan tsamu tsamu don ana so lalle kam a gyara harka aure sai mutane sun koya ma 'ya'yansa abubuwa guda shida na ɗaya tilas ne idan za a kai yarinya gidan miji da wata shida ko biyar a zaunar da ita a koya mata yadda za ta mallaki mijinta ba tare da ta je gidan boka ba ba tare da ta je gidan yan bugun ƙasa ba ba tare da ta je gidan yan tsibbu ba ba tare da an mata tsafi ko an mata sihiri ba ko an mata shanye miji ko mallake miji ko gida ko mota ko shafe-shafe da sauransu ba halaye da ɗabi'a masu kyau waɗanda za a koya mata guda shida za su sa ta zauna da mijinta lafiya kuma zai kawo adadin eh, wato a sakin aure ya zamo ya yi kaɗan duk wanda ya zauna a maiduguri ko ya zauna da bare bari zai ga adadin sakin aure a gurin bai kai na nan ba ko kaɗan kafin aure ɗaya ya mutu a maiduguri sai an yi goma me jawo saboda matansu ana har ma matansu in ka auro irin matan na nan ka zo ka haɗa da taka in ba sa aka ci ba sai takan ta fita su kuma abin da suke zargi cewa wai sihiri suke wa mazan, ai akwai sihiri kala biyu ne akwai sihiri wanda Allah ya haramta wannan wato na hada abubuwa na eh, tsubbace-tsubbace waɗannan su aka hana amma sihirin halal shine halaye da ɗabi'o'i masu kyau wanda mace za ta yi amfani da shi ta ribace zuciyar mijinta ya ji baya ƙaunar kowa a duniya sai matarsa kuma ya ji zai iya yin komai saboda ita zai iya mutuwa ma saboda ita ya mutu ɗin da gaske saboda ya kare martaban matarsa ɗan aljanna ne ko bai tabbata hadisi ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace wanda ya mutu a wajen kare matsayin matarsa da martabarta yayi shahada to me zai sa ka mutu kan mace in ba kaunta kake ba ba yadda zaka ka tsara mutuncinta ai bala'i da kai a mutu in ba ka ƙaunata, ko ba yadda zaka ka kaunace ta sai sababin ƙaunar sun haɗu to abubuwan nan shida yana da mahimmanci iyaye su dinga kula da shi dangane ga abin da ya shafi kiyaye mutuwa aure na ɗaya tilas ne in za a kai yarinya gida a koya mata tsafta da kwalliya a koya mata tsafta da kwalliya tsafta daban fa kwalliya daban kun san kullum kwalliya takan biyo tsafta ne dan ba da zaka kana cikin kazanta kuma ka zo ka dafka kwalliya a kai sai ka ƙara muni mutum ne yayi aikin leburanci tun safa a cikin yashi yayi busu busu sai zo ya shafa mai ai sai ya fi muni ko yawwa da haka sai an fara yin tsafta ake kwalliya da haka kayan tsafta a nuna mata dole ne ta dinga kula da goge bakinta kada ta bakinta gajaja mijinta ainihin ya zo zai mata kes ya ji bakinta yana doyi ko yana samami ko yana abin nan yana wari wanda yana daga cikin abin da nana Aisha ta ce idan manzon Allah ya shiga gida farko abin da yake fara yi shine ya goge bakinsa ko ko ya yi alwala kafin ya fita masallaci yakan zo ya sumbaci bakin ɗaya daga cikin matarsa kis ba al'ada ce ta tura ba al'ada ce ta musulunci duk littafin fiqh ya kawo magana kis in kun duba iziya akwai hadari akwai eh, askari akwai muktasar akwai risala akwai bukhari akwai muslim akwai nisa'i akwai tirmidhi akwai ibnu maja akwai ko ai maganar sumbata wa kana yuqabbilu azwajah ya kasance yana sumbatan matarsa ku da kuka yi watsi da shi turawa suka dauke naku ne ba ku yi ne shi yasa turawa suka dauke me yawa ma wani yanzu ya yi shekara sama da goma ko ishirin da auren matarsa amma bai taɓa yi mata kizo wata ɗaya kiz to ya zai a kiz ɗin bakinka daga jaja bakinta daga jaja ta yi ma ka yi daga jaja da gora ita ta yi daga jaja da abincin sati ko na shekara ma a bakinta yana nan wanda ba goge shi ya tafi ba yana nan ya yi baƙin kirin so da ka fuskanto bakinta kana toshe hanci ta fuskanto bakinka kana toshe hanci kaga kazanta sai ta kashe aure to ya je ya tarar da wanda suke goge bakin su da makilin su kawo kuma minti su sa ko ba haka ba kawo kuma wani dan abu mai taushi wanda zai karawa leban taushi a shafa sannan kuma a kawo wani abu mai kamar minti wanda zai dinga tashin kanshin turare a shafa kaga dole ne a ja hankalinsa a saboda haka matan aure ya kamata su fito da wannan dabarun ne da za su mallake mazajensu su kame su ga barin matan babban matan banza in ko ba su gyara ba to kullum su ne a ƙasa da haka dole a koya mata tsafta yadda za ta goge kaushi daga kafarta a sai mata dutsen kaushi za ta tafi gidan miji a bata to a kullum ki dinga goge kafarki kullum mijin ki dinga ganin kafarki fes hannunki fes duk aikin da kika yi ki samu ki goggoge hannunki sannan kuma da wato a nuna mata mahimmancin yin wanki da guga ta wanki ta guga ta goge kayan ta si fes fes a nuna wata yadda ake ɗaurin ɗan kwali kala kala in ma akwai wasu kaloli da suka kai ashirin ko talatin ko arba'in wanda ko da yaushe mijinta ya zo zai ga wani sabon style wanda zai ja hankalinsa ya burge shi to ya kamata a koya wa mata wannan wallahi ba sai kun je gida ba ko sisin ki boka ma in suka ga kuna irin wannan sun san kasuwar su ta mutu amma kin zaruma ya ki kin tafi gidan boka mijina baya kallo na mijina baya cin abinci na mijina baya murmushi ya ce na gano kawai abin da zaki ki kawo farin rago sai ki je ki ɗauki samira ki dama ga masu yawon yan kwalla kwano nan suna nan dama suna jira ki matsu abin da kika siyo shi naira dubu da ɗari biyar sai su zo su taya ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu an yawa kai ɗari shida kin siyo shi dubu biyu saboda kin matsu ki kai ragon nan saboda an haddade miki lokacin da in biki kai ba za a yi wata amma ya ce cikin abin da ya zuba ya gano wata faran mata zai aura kuma in ta zo za ta fidda ki hankalin mace ya tashi wai dole ta ce me kike so a yi masa so nake da karkashin kafata in ce yayi yayi in ce ya bari ya bari ba fa biyayya ba iya abinci ba zaman lafiya ba magana mai daɗi ba kallo mai kyau wai da haka take so ta mallake ka ni na ga da za ku mallake mu da irin wannan musiba to wannan yana daga cikin rashin tsafta din nan mace ta dinga shafa mai mai ma fa kala kala ne akwai man da sai zafi ake shafa shi akwai man da da sanyi ake shafa shi akwai man da ma sai za a kwanta yake shafa shi turare iri-iri ne sai an nuna mata irin wannan akwai turaren ɗaki akwai turaren tufafi akwai kawai wanda a hammata ake sa shi kada mijin ke ɗaga hammata ki kuma ya dinga toshe hanci a nuna mata aske gashin hammata da aske gashin gaba da aske da yanke farce duk waɗannan abubuwa ne masu kyau waɗanda za su sa miji ya dinga sha'awan ya ga matarsa duk waɗannan kayayyakin na tsafta aka nura mata ga yadda za ki tsafta ki dinga yin wanka akalla sau biyu ko sau uku unguwar da ruwa ma ki dinga yi sau biyar in ko ba ruwa yanzu tunda ana ta yawo da jarka a ka ainihin wato ruwan to a samu ko biyu a yi ko uku a yi ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare kuma ko da yaushe ya zama cewa mace ta lura da abin da mijinta zai kalla da idansa ma'ana kafin ya fita ya tabbatar gidan nan tsaf kuma kafin ya dawo aikace aikacenta na rana ta yi ta gama ta sake jatta gidan miji ya shigo ga gidan nan tsaf gwanin ban sha'awa to wallahi ba sai kun yi sa ko kai sallama da sai ka jira sai kai sallama da mutum ya manta sai ka sake turawa ya manta saboda jin daɗin zaman gidan da yake amma sun ka tura kana sallama da mutum kafin yaron da ka tura ya fito ya yayo gaba ya riga shi sai mai gidan ya fito yaron zai ce yana zuwa ta gashi ya fito saboda dama ya mutu Allah Allah yake samu wani sababin fita ko ka ga mutane mutum tun safe ya ba iyalansa ya tafi kasuwar sabon gari ko kasuwar kwari ko kasuwar kaza ya je an gama cin kasuwar nan sallar magariba sai ka ga kuma sun shimfiɗa tabarma a gefen rumfar dan bala'i an fatashe su an rufe kasuwar amma sun shimfiɗa tabarma anan sun zazzauna anan za su yi magariba su zauna su ta hira a yi isha su ta hira wasu sai sha ɗaya ko kaga sun tafi can gindin wani abu su je su shimfiɗa tabarma anan a aje motoci anan za a ci abinci anan za a yi kaza sai wajen sha ɗayan dare ko karfe ɗaya yara sun yi bacci saboda hayaniya da hatsaniya da baya so sannan zai zo ya shiga gidan to irin waɗannan abubuwa da yawa rashin wato iya dabaru da ba a koya wa mata ba wanda sauran ƙabilu na duniya da yawa sukan koya wa matansu duk tsadan nan da ake cewa aure ya yi a Saudiya haka ake yi balarabe an ka auri ɗaya musamman na irin waɗanda suka samu wannan tarbiyyar sai ka daɗe ma baka sha'awar ma wani aure ba sai dai ka ƙara don sunna ko don sha'awa ko don wani abu amma ba don ta farko ba ta burge ka ko ba ta ƙayatar da kai ba saboda ana koya musu dabarun zama da miji kuma duk mace ya kamata ka tare na kanta in kika ga han mutum ya zo ya aure ki to akwai abin da ya gani in kika kiyaye wannan abin za ku zauna lafiya kun san duk matan duniya fa akwai mai son su ta yi kai wacce kake so ma wani baya so wani ko za a haɗa mata da garin nan gudu zai kai wacce kake so amma kai akwai abin da ka gani wani abin da ka gani shi zai burge ka kai kana yata abokan ka masu gama taka suna gama su da za a haɗa musu ma da garin nan gudu za su kai ba haka Allah ya kuma ya sanya su ma mazan mata a wanda suke so ko ba haka bane to wannan shine abu na farko dole ne iyaye su koya wa su tsafta tsafta muka ce da kwalliya kwalliyar na akwai wata shari'a ta yadda da ita akwai wacce bata yadda da ita ba mace ta wanke jikinta ta shafe shi da mai ta sa turare a ɗakin mijinta ta yi shiga kowace iri in ma siket irin masu sha'awan ganin irin yajuji wa majujin nan ne sai ka wa mataka irin kayan yajuji wa majujin ta dinga sawa daki wannan yajuji wa majujin masu masu kafa alade wanda suke sa siket iya cinya kai ma sai ka wa matarka irin wannan siket din ta sa a daki musamman ma ka ci sa'a Allah ya nuna ya taimake ka gidanka kai kadai ne kai kace kullewa kai kake budewa kana shiga ya ka sa sakata amma ko arba'in an ka ga ba zai wannan sa daki in ko arba'in da ba zai yi ba sai a ɗaki sai ka siyo mata yin wannan ta cancare ta samu riga mai ɗama jiki ta sa ta samu rigan mama ta sa ta matse ta sa maka wannan suke ɗin iya nan ta dinga maka tafiya daga bakin wannan gado zuwa bakin wannan ka cire gilas ɗinka ka murje idan ka kai kallo halaka kake kallo ka ga yi wancan kallon da kake so kai a bakin titi wanda kuke ta yin hatsari saboda shi ake sha ku ɗaure kanku da bel sai kautar da kai to wannan shine ka'ida ta farko so da haka a ɗakin miji mace da ita da mijinta za ta iya masa shiga wacce yake so to matan mu da yawa wani ma ka kawo ta irin wannan bata iya sa ba ta riga ta zuciyarta ta karaya ta dauka ita ba mace bace wata kuma ta dauka in nai haihuwa ɗaya na biyu na uku ayya na zama cus na zama kaya ba haka bane za ki iya haihuwa 20 kuma kina nan a mace in kin iya kiyaye lafiyarki da sanin kanki saboda haka wannan ba ba ba illa bace shi za ku ga wasu wani ma sai aure wata matar da shekarun ta yawa saboda dabarar iya zaman miji kuma ya zauna da ita fiye da wacce za a bashi yan shekaru sha biyar don haka wajibi ne mata su kiyaye tsafta da kwalliya to kwalliyar da muka ce shari'a ta hana mace ta cire gashin girarta ta hana ta ainihin wato abinda suke cewa wato penta ko kakola leg ma'ana an hana ta samu wani abu da zai canza mata fuska ya mai da ita fara ka gama ta fuskar ta fari karkafar ta baki kirin shi ne ake cewa mai fuskar fanta mai kafa coca cola ta coca cola baka ce fanta ja ce to ta goge nan yayi ja ta can kuma ya yi baki dan haka baya halatta a sa wannan haka gashi mata sun dade suna tambaya cewa shamfo da suke yi ai suna yi ne dan gashin su yayi santsi yayi laushi kuma ya dadin shafawa ga mazajen su amma kuma gashi ana ta cewa sun yi haka sun canza halitta Allah sai mu ce ba haka bane babu wanda yace in mace ta yi shampo ta canza halitta Allah akwai banci shampo kala biyu ne akwai wanda yake kona gashi ya fidda shi daga halittarsa ta asali wannan shi aka hana amma wanda za a hada shi da sinadarai waɗanda za su sa gashi ya laushi ya kyau ya santsi ya zama yana ɗaukan ido wannan shari'a bata hana ba ya kiyaye gashin sa haka na abin da ya shafi kunshi har ma ya zama a cikin sunan na abi dauda wata mata ta miƙo hannunta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace wannan hannun namiji ne ko hannun mace tace hannun mace ne yace to ai ban ganshi da kunshi ba shine abu dauda ya babu ya sama suna babun kunshi ga mata kunshin nan saboda ƙwarewa da aka yi a duniya yanzu har kunshin dubu goma ake in ka je kasashen larabawa musamman sudan da wasu kasashe zaka tarar kanti aka buɗe kawai na yin kunshi za a kama katon gida mai hawa ɗaya ko biyu ka tara kawai an yi shi ne dan kunshi mata suna zuwa nemi su kunshi iri iri sai a kusan kunshe jikin mace gaba daya hannunta tun daga hammata za a fara kunshi sai an zo karamin dan yatsa kafata kuma nan tun daga gwiwa za a fara kunshi sai an je kasa a yi zanen fulawa iri iri mai kayatarwa duk wannan sunansa kunshi domin kunshi bai da kaifiya ba wai irin na da wanda ake sa hannu a zunguru ya motsi na zamani ake yanzu wanda zai kayatar amma duk wannan ana yi ne a gida domin miji mace za ta fita sai ta sa hijabi ta rufe kunshinta domin kada kowa ya gani yan kura yan amalanki duk kuna nan gefen titi kun ci aure ku dinga kallon kunshin ai maka mashin jahannama mijinta shi za ta yi wannan daga cikin shidan nan da ya kamata iyaye su kula da shi dangane ga 'ya'yansu in za su aurar da su wata uwan ma kunya take ji ta gaya wa 'ya'yanta ga dabarar da za ta yi ta zauna da mijinta lafiya sai a zo a ce to yanzu ke kafa ki je gidan miji ki zaman banza ba a zaman banza a Kano abin da ya kamata ki yi ki yi kokari ki yi abin kanki kaga ta nuna mata san duniya ko ki yi abin kanki ki yi dashi ki yi zuciya in bikin wance ya tashi ki yi kaza kuma ki yi kokari ki yi kaza wanda yake sa mata da yawa mun shayi musu wa'azin aka yi magana akan ragar kudin cefa ne sai su ta mamaki hau suna cewa yanzu malam wannan ma bai halatta ba ai ragewa aka yawa ya aka rage sai da sai ka ga mace tana yankar kuɗin cefane da ɗan sana sana'o'inta ne tana ɗanyen abin da za ta yi sai ka ga tana tara kuɗi tana tara kuɗi sai ga tana adashi hannu biyar hannu shida a gurare daban-daban mijinta duk wahalar da yake ciki ko ba za ta ɗauko wannan kuɗin ta bashi ba kyauta ko tana ƙara soyayya so da haka wannan rashin dabara ne sai ka ga an sa wa 'ya'ya san abin duniya in ma da za a zo ƙawayenta ko ƙannanta ko yayyanta ko wasu abokan wasanta su zo su tarar da cewa ta ne wa mijinta wanki sai a ce in mm, sannu mijin kike wanki hmm, lalle ni mijina ko kallo na ma ba sai na ga dama zan saurare shi ba abinci ma ce man nake je dauka wata ta dauka abin kirki tai keke ko kika fada kasa wannan kika fada kasa ba abin kirki kika ba saboda haka wannan shine abu na daya abu na biyu wajibi ne su koya wa su girki iya girki a koya wa mace iya girki da yadda ake sarrafa abinci yayi daɗi kun ga mutanen da suke ta zuwa al'amin suna ci abincin ɗari biyu ɗari uku duk rashin daɗin abinci ne a gida mutum zai ba da abinci fannin da za a sarrafa ya gan al'amir yana cin na ɗari uku kai kaɗai ka ci abincin ɗari uku ta iya yi ce fannin da ya ba a gidansa bai kai ɗari uku ba wata rana mata sukan zargi mazan cewa ai daga in tukunya ba ta yi daɗi ba daga miji ne don bai saki kuɗi ba to akwai wanda suka gaya min su kuma suna sakin kuɗin baya daɗi sadaka ba yawan kuɗi ne iya girki ba iya sarrafa shi ne kowane gwargwado akwai da za a sarrafa shi ya daɗi yanzu matanmu da yawa an suka ɗora girki tashi suke yi su tafi sai ta ɗora miya ta tafiyarta. sai ya fara ƙauri duk ɗan roman magin nan da na ɗan nama naman nan ya ƙone domin duk abin da ya fara ƙauri to ruwansa fa ya tsotse kuma ruwan nan na farko wanda ya haɗu da nama da ɗan magi da ɗan gishiri shi ne fa ruwan miyan in ya ƙone aka zo aka kwara ruwa wannan da za a kwara fari ƙalle fa kaga ya salance naman ya salance miyar ya salance komai Sau haka sai a zo a yi ma abinci kana ci kamar an sa maka miyan lalle kawai dai mutum yana ci ne kuma ga su da bakin damuwa baka ci abincin su ba har rigima ake akan cewa mai gida bai ci abinci ba sai yasa wani in ya ci rabi a alamir sai tafi da rabin cikinsa maganin musiba ka ai bala'i sai je ci rabi a gida to da haka wajibi ne a koya musu yadda ake abinci a kallon abincinmu na al'adu na hausawa wanda aka mallaka da sauran ƙabilu da suke tare da mu a gaya za a koya mata in kuka za a yi mai daɗi in taushe za a yi mai daɗi in karkashi za a yi mai daɗi in ainihin wato kuɗewa za a yi mai daɗi in dage-dage ne in waye sana'a a nuna musu yadda ake sarrafa abinci kala-kala kullum a ta tuwo ko a ta dafa shinkafa ba ta iya wata dabara da in ta samu fulawa za a yi kuskus ko a yi alkubus ko a yi a me wannan ɗan gashi shi ko a kaso ka gani da abu ɗaya da fulawa duk za a iya sarrafa waɗannan abubuwa fulawa kaɗan za a samu a yi wannan abin da yawa ai taliya ai kuskur ai a yi waye da sauransu ga suna abubuwa daban-daban masu kayatarwa su sunasir duk waɗannan abubuwa ne da za su dinga faranta zuciyar mutum ya ga cewa bai zaci wani abinci ba ya zo ya tarar da shi kuma ƙayatacce. ga abubuwa nan na sarrafa irin soɓo ɗinnan da ake sarrafa shi da ɓawon ayaba da ainihin irin wannan abin da ake yi mai daɗi sai a ƙanƙanin kuɗi sai a haɗa abin sha mai daɗi irin su goban nan in aka haɗa ta da leman zaki, aka haɗa da ayaba aka samu ɗan injin nan aka nika sai aka tsaye eh, ga furut salad ɗin nan za a haɗa gashi na abubuwa da dama wanda za su zo su ƙayatar da mai gida amma wata ma bata iya ba eh? wata ba taba gani ba to wannan in ma wani gida za a samu wallahi in ana son zaman lafiya aure ya dinga zama in ma wani gida za a samu wasu ƙwararrun mata da suka iya wannan su sa farashi cewa duk yarinyar da za a aurar nan da wata biyar da aurar da ita a zo a yankan mata abin fom ta zo ta shiga wannan makaranta ta koyan zaman aure a samu gogaggun mata wanda suka zauna da maza sama da shekara arba'in talatin hamsin sun san namiji sun san abin da zai sa shi dariya sun san abin da zai sa shi kuka sun san abin da ainihin wato zai sa an kada da kasuwa baka ciniki ba akwai magana da za a gaya ma bakin cikin na ya tafi hakan ka je ka layin mai an yi kokawa da kai an yi shari'a da kai sun san yadda za su kwantar ma da hankali to irin waɗannan matan in suka irin waɗannan gidajen za su taimaka ƴaƴanmu a dinga ba su halaye da ɗabi'o'i na wanda zai sa su zauna da mazan su lafiya don haka koyawa mace iya abinci shine abu na biyu wanda ya kamata iyaye su yi don ƴaƴansu su dinga zaman aure na uku shine ainihin wato abin da ya shafi wato a murmushi iya murmushi kuka wata yarinyar ta ɗauka miji ma abokin gaba ne sai a ce ka a sakan ma fuska ka a sakan ma fuska da ba a sakan ma fuska ba kai kuma mai za ka yi na alkhairi shi kuma ɗan adam jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha laraba suke faɗa ba hadisi bane ahsin ilan nasu tasta'bid qulubahum faɗa a ista'badal insana ihsanu suka ce kyautatawa tana mallake zuciya duk mutumin da ake kyautata masa dama zai iya zai iya zama bawan kankana kyautata masa sai ji duk abin da ya maka ma bai asara ba kawai saboda kyautatawa to ku ba waɗanda ya kamata su fi kyautatawa mazan su irin mata ku duba na Aisha saboda ta kayatar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk sanda ya fita yaki kafin ya dawo ta canza jeren ɗakin ta ta canza labulan ɗakin ta an sai da waɗancan an siyo sababbi in ma ba ta da abun waya arowa take yi sarƙa sai ta aro ta sa ko da za a fita yaki ai ta ari sarƙan asma'u ta sa wanda ta tsinke a wajen yaƙi aka daɗe ana neman ta har ma Allah ya saukar da ke taimama saboda rashin ruwa a gurin duk kun karanta a cikin sahihul bukhari da muwafa kun ga wannan ya nuna irin ado da mata suke yi kenan domin su ƙayatar da mazajen su don haka dole a kula musu murmushi kada mace ta dinga shawa mijinta kunu tana guntse fuska tana shama fura tana shamar kunu kai wasu ma har kunun kanwa suke sha mazan su ga mace ta turɓune sannu da zuwan nan da irin wato ladabi da abubuwa masu ƙayatarwa sai ga wasu matan ba su iya ba da haka wannan shine abu na uku da ya kamata a koya wa mata sannan abu na hudu shine lalle a koya musu kallo kun ga kallon nan fa iri iri ne akwai kallon soyayya akwai kallon ƙauna, akwai kallon ahu, akwai kallon hadarin kaji akwai zazzara ido akwai mazurai akwai kallon reni gashi na iri iri saboda haka idan aka koya wa mace yadda za ta kalli mijinta tun daga kallo zai gane cewa kai yarinyar nan fa na iya aure wallahi ta iya kallo ta iya fari ta iya kallo da sauransu to wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata a koya wa mata abu na hudu shine lalle a koya musu ainihin wato iya magana magana din nan sautin nan shi kansa yana daga cikin abin da zai faranta mutum rai ko bata min rai me yasa ko a karatun alkurani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku kyautata wato abin wato ku kyautata ko ku zayyana qur'ani da muryarku domin murya mai daɗi tana sanya qur'ani shi ma ya zama yana da daɗin ji wani yake da mu a kaso sako na arne in ya sa kasa din Ali Jabir sai arne ya tsaya yana ji yace shi wallahi daɗin na murya yake ji yace ai qur'ani ke yace da Allah shi zai yake siyar da kasa guda shi kawai ya kaji ne yana jin daɗin wannan wallahi ya ji an dan yi sama sama da muryar na an yi kasa kasa da ita shi kayatar da shi ake kaga wannan za a iya musulunta da shi ta hanyar daɗin murya to saboda haka ne akwai sahabin da daddare yana karanta qur'ani manzo Allah ya wuce ta kofa gidansa ya tsaya da yana ji Abu Musa al-Ash'ari shine yake cewa ai jiya na wuce ta kofa gidanka lalle an baka garayan murya irin wacce aka ba Ali Dauda yace ai da na san kana ji ya Rasulullah da na sake ainihin wato sake wata muryar ne la habbartu halaka tahbira saboda wannan kun ga ashe kenan murya mai daɗi takan sa ainihin wato mutum ya ji cewa lalle gidan nan nawa akwai zaman lafiya kuma akwai na auro mace lalle amma su tana ma muryar maza ba ta jawidi ba gunna ba hai'a ba kalkala kubra ba kalkala sugura ba kalkala akbaru eh ba tangini ya za a kayatar da kai sai da aka ga mace tana magana kuma tunta a cike da iska to yaushe miji zai ji daɗi oh wannan zuwa ba daɗi saboda haka a koya mata murya iri iri wanda mata rana an kaji wata murya sai ka ce oh, ba kuwa aka yana cike ni ce na canza wata murya ai ma wani ya tsare tsana haka da sauransu sai haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke zama suke jan hankalin maza kuma wallahi suke kayatar da su namiji yana son irin waɗannan abu duk kuna zo shi yasa kuke dariya wani yanzu yana rera cewa ka ina ma matata za ta ji wannan ta koya saboda ba a yi masa mahrum haramun alai eh, to wannan kenan sannan wajibi ne a koya wa mace ainihin wato yadda ya kamata ta dinga taron mijinta ta dinga taron mijinta akwai littafi da malamai suka wallafa akan ka'idodi na dabaru yadda gemun nan na bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dade bai taje kansa ba na Aisha take tajewa ta ce ina jinin al'ada ma ko qur'ani manzon Allah zai karanta in jina na Aisha cikin sahihul bukhari baya nemo fulo kun san da me yake fulo da ta ce sai dai sai dai miƙe maka kafa ya dora kansa akan kafa ta sannan yana karatun qur'ani yana na bukhari da muslim kuma na Aisha tace yana itikafi ma yana cikin masallaci yana itikafi amma yana zuro kansa ta taga in sawo ruwa da abun da nan in wanke kan in shafe mashi da mai in kaje mashi in gyara masa yanzu dan Allah ku da kuke da aure wani yayi shekara goma na ashirin talatin so nawa wani ma ba zai iya kirga zai iya kirga adadin a shekara su goma ko biyar ko hudu ko ashirin so nawa ta su tauta je makai ta ma wani ba tauta je makai ba saboda gani ake yi wani wani kuma wata duniya aka shigo da ita shiga gani ake wannan kuma ai ba addini bane tunda kai ta malam ne shikenan kuma sai a shiga ta ta malam a daki ai ba ko ina ake ta malam saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na Aisha take ni nake taje masa kai wannan yana kayatar da shi a taje masa kai akwai nan ware ga yace wallahi ba ta sa kulli take sama kuma ta iya ba ta tsoka ne ma ido to yanzu wannan da ba don koya mata akai wata ta tsoka ne ma ido daga nan ta daina sha'awar ta sama sallu to wannan duka abubuwa ne da suke da kyau mata su iya kuma abubuwa ne da ya zama wajibi a karantar da su in ana son su dinga zaman aure amma mace za ta zo turgigi da ita mijinta ya taso ta taso ba ladabi ba iya magana ba iya abinci ba iya kallo ba iya ba tsafta ba kwalliya to wallahi in dai mutum yana da ita sai dai kunyar babanta yana ga ma wata alfarma rage ba wani abu sai ka zauna da ita kuma duk matar da baka so ku ba ta samu abin da take so ba kuma duk wacce baka so to ba za ta samu abin da take so da gare ka dole ne kai ta mun wasu hanyoyi in ma dai ka zauna ka rayu cikin bakin ciki da bacin rai da damuwa kai kuma zuciya ka kullun tana in ka ga wani da matarsa kana sha'awa da ka taho gida kafin ka ƙara ka sai ka ji gabanka kamar ana dakan turmi ana lugude dididim dididim saboda bala'in da zaka tara ai ta musiba malam ya'ya har su koya akwai wanda a bakin sai yake koya a kyar yana babarsa wani kuma ba tattane umajin a gaban ya'ya wani za a ci kwalas akwai wanda sai da ya gama shirin komai ta sa hannunta a cikin ƙasa ta sa a ruwa ta ci kwalarsa ta yi haka da riguna dole sai cirewa waye zai fita juma'a suna da mutum ya doso gida gabansa na faɗuwa saboda musibar da ya aji wallahi wani yake gaya min ni da shi yake gaya min yace matarsa in ba ta da lafiya da ya tun karo gidan yanzu an ce ba ta da lafiya Allah Allah yake je tara an ce ta mutu kuma ya ce shi yana son ta a zuciya amma halayenta da ɗabi'arta kuma in zai sake ta in ya tuna abubuwa na kirkin iyayenta da mutuncinsu sai ya kasa so da mutum bakwai takwas goma sha biyar a gida ɗaya in sami lahi shi zaka more rayuwa eh akwai gidan kaji ma da ake su sakatariya saboda yawan jama'a gida sama da ɗaki sama da hamsin ana layin shiga ban ɗaki in ma saka ba mai ba ce ba za ta kama ma layin kama ruwa ba Ka ga mutum ya motsa a daki wani yana ciki ko ba ta wani tana ciki kana kwankwasa a wasu don Allah wanta fito na mace baban mai baban mai rabu to shiga kai da matar wani kuna rike wajen shiga ban daki to wannan musiba ce take sa wani ko yana son ya more rayuwa aure ba zai iya ba saboda a takura ko kaga mutum ɗakinsa ɗaya da shi da 'ya'ya ƴaƴanka girɗa girɗa kuna ɗaki ɗaya kai da uwarsu da girma ɗaya ka tashi uwar da kara sai sun yi barci irin asuba ta na mutum ringa sai yara su tashi sai da da aure shi da hikima da wayo da sauran gaba na faɗuwa kada ƴaƴa su tashi sai an kaga mutum an shiga duhu saboda yara suna barci idan mutum yana san ɗaya ya ce ɓarawo yana san ɗaya na san ɗaya na tsallaka kafa yara kada ya je taɓa wani yaron ya tashi ce ga baba wannan musiba ce da aka muna addu'a duk wanda suke gidajen haya ko suke cikin takura gidaje muna tawassali da sunan Allah Allah ya wasa musu wani abin ba daɗi sai kana ciki tukun da aka duk abubuwan da ake faɗa na mura rayuwa mutum yana ga sai dai ko aljannan Allah kan amma shi ina ba zai yi ba to wannan shine a musiba ta farko don haka wajibi ne mata su fahimci wannan ba sai sun tsaya wani shaye-shaye da wani abubuwa da ake ta kawowa daga kasashen turai da wanda ake ta kawowa daga wasu kasashe na larabawa ka ji an ce wannan mace ta sha gida ne ko mota wannan mukullin kasuwa ne wannan mukullin rumfa ne a kaza alewoyi iri-iri in ka je can din nan za ka tarar da kunshe-kunshe akwai matan da suke shiga gida yana su kallon ba a faɗa yana ce ga kayan su ma ta sun ko kayan ne sai zuwa kwance wannan da kika gani a nono ake sha duk wannan ba shi bane wallahi halayenki da ɗabi'o'inki da kisin sinarki da dabaraki, da rangwadaki, da iya ki ita za ta mallako zuciyar mijinki zuwa gare ki amma duk wani kunshe kunshe da zaki saka zo ka da kunshin magani zaki ka rika ce ɗakin ɗan ya gani an ba su na a nono wannan na da madara wannan na da zuma wannan ta sha a kaza wannan ta lakata a gabanta akwai wanda aka ba wa matarsa wani magani ta a gabanta da ya zo sadu da ita kowannen sai da aka shi asibiti aka mata a gaba to da aka ta kashe gaban mijin ta je ta lakace wani abu duk suka suka shiga bala'i ko wani ihu an kai sa asibiti Zura ka wannan lakace-lakacen da wannan shafe-shafen duk a ajiye shi tukunna. Da ɗabi'a ke wacce Allah ya miki, da halayen da Allah ya miki, mun taɓa zuwa abokin lacca wata ran sai wasu mata suke tambaya irin wannan cewa ya halatta irin wannan shashayen da muke eh to halayen ku sune shashayen ku kawai da dabi'a ku da iya sarrafa kanku an hatta a nau'ukan abinci akwai nau'ukan abincin da aka faɗa wanda idan mace tana cin waɗannan abincin za su ƙara masa lafiya ko ba masu tsada ba ne kayayyakin ganyen nan ne da su tumatirin nan da su waye da abubuwa da yawa da aka lissafa su zuman nan su man habbatu sauda din nan su man zaitun din nan akwai da ake sarrafa su idan mace tana sha da wannan sarrafawar fatar ta za ta yi laushi kuma jikinta zai ni'ima <coughs> ainihin ko shekarunta nawa to ba sai an tsaya ana ta waɗannan magungunan da ake ta ɗaurewa waɗanda idan kika saba da wannan maganin ko da mijinki yana jin daɗin saduwa da ke in kin sa wannan maganin to fa yanzu maganin ne kuma ba da mace yake saduwa duk ranar da kika rasa kuɗin wannan maganin ko kika rasa wannan maganin yaya kenan kin ga kin canza wa kanki ɗabi'ar daga ɗabi'a ki ko ka rashin kuɗin sayan maganin ko rashin gamsuwa da maganin zai iya jawo miki rigima da mijinki kuma har ta kai ga rabuwa ko ko wani bala'in da ya fi wannan so da haka wannan shine abubuwa guda shida waɗanda ya zama wato biyar kai na shida shine wato halaye masu kyau ɗabi'o'i masu kyau gaskiya da amana mutum yana so ya gama sasa ne gaskiya mai amana ba munafunci ba gulma ba shiga shara ba shanu ba kinibibi ba tsegumi ba ta shiga harkokin da za su dinga jawo rigima har mijinta ya ji cewa ai matan nan da ya ajiye duk inda za a rigima unguwar nan gidan daga ɗakin ta munafuncin ya fara ka ga mata ana taɓi gida gida ana bi tsegumi a haɗa tsirgumi a can a haɗa tsirgumi a can to duk matar da bata shiga irin waɗannan ba ita kawai harkar rayuwarta ta shina da abin da zai amfane ta wannan yana daga cikin abubuwa da zai ainihin wato ƙayatar da mace ya kuma faranta mata rai kuma ya sa ta ji wato mijinta ya je yana ƙaunarta to abu na uku wannan na biyu ne bayan mun yi bayani akan wato a kafin aure mun yi bayani akan wannan sai na uku shine abin da ya shafi shi kuma namijin wata ran matsalar saki takan faru daga namiji ne namijin shi yake jawo sakin ta iya yiwa ainihin wato bai san yadda ake zama da mace ba tun mace za ta iya wa namiji wannan shi kuma ya zama kangararre ya zama kadiri ba kyautatawa ba magana mai daɗi ba rahama ba tausayi ba jin kai to irin waɗannan halaye su ma sukan sabbaba wa mata ta ji ba ta ƙaunar mijinta da haka akwai matar da ta ce ita wallahi da mijinta ya ne mata abin da take so ko kuma yana kyautata mata duk waɗannan abubuwan ta iya ta ce wallahi ta ƙi ne da gangan a gaba na ta faɗi wannan na ji zan musu sulhu da mijin na ce ke baki da kirki ba ki dinga ta ce malam wallahi duk na iya duk wata dabara da za a kwanta wa da miji hankali na iya abin da fitinan ne ne wallahi baya kyautata min shi yasa ni ma wallahi duk abin da zan yi bata masa rai nake ai shi ya shi na da can kafin rigima duk waɗannan abubuwan ne masa zan wanke masa ko takalmin san kai wa shushaina in wanke in ɗauko safa ciki in wanke in ajiye in ɗabi kayan sa tab biyu in wanke in siyo goma da kuɗi na da shi na ba in wanke in goge sai dai yana neman ka zai kai wanke tare da su a bakin gado a wanke a goge tace ina masa wannan ko wani abu ma ba zan faɗa ba amma shi zai faɗi shi ya faɗa yake abubuwan da nake masa amma tsiya yake mai shi yasa ni ma na kan gare masa za ka shi ma miji aka samu takadiri to zai ina jawo mace ta ji ba ta kaunarsa ta dinga muna na masa don ta ɗauki fansa akan abin da yake mata to da wajibi ne namiji ya zama shi ma mai sassauce ra'ayi mai nuna ainihin ya kamata sannan kuma mai ainihin wato halaye masu kyau wanda su ma matan suke so haƙoƙinsu da Allah ya ɗora masa guda tara idan da kula da su domin ya tabbatar da ƙauna da soyayya da rashin mutuwar aure a tsakaninsu Shi shine lallai ba ta ci da sha mata da yawa sukan kawo karan mazaje cewa sai ka ga mutum a gindin mai tsire ya ce kai zare mun tsinke biyu kai mai shayi ka sakwai uku ya samu riba kenan a kasuwa yau can ko ba basu da miyar kuka da tuwo ya ce ba kuɗi walla yanzu kasuwa ba ta tafiya ya kawo naira talatin ya bata ya ce har haɗa da Allah ya miya an samo daddawa da ruwan gishiri da waye an ɗora an yi miya ba daɗi Ga shi a gindin mai tsire an zare matsinke uku an fasa makwai hudu an biyo man madara gwangwani ɗaya ya ce dan in ya zo kar an gama wannan abincin sai ce wallahi can wani abinci na muka ci abinci wallahi ko amma ba wallahi dauke da Allah a safa a dafa yara ko ya ci ne daɗi to kaga wannan gaskiya fa ba hali ne mai kyau ba ko ka mutum ran sallah ya ɗinka kaya na gari na faɗa amma matansa ya ba su cikin rashin kaya masu kyau da haka kula da su wajen ba su ci mai kyau da ba su sha mai kyau an san duniya a hannun komai a hannun Allah yake wata ran zai kawo mai daɗi wata ran mara daɗi ka nuna wa matarka cewa ranar da kika gani da mai daɗi Allah ne ya hore ranar da babu su ma suna yadda don mafi yawa mata sun firke amana fiye da maza za ga mace ta aure ka baka da ko kishi ta wa ma za da kiran sai aka baka ko kuma yin auren nan ne ma na kitaba rubuta aka yi ka samu kajiya ko kuma ta zo ga masu santa masu kuɗi sosai ta makale ma talaka ta ce kai take so ai mata yannan a duniya ta yadda ta aure ka a zo duk abin da ake wa dangi ta kafa ta zauna da kai amma da mutum ya sami kuɗi a wani ka jana layi yana yariya ma dai saboda wallahi yara nake zaune da ita amma da ainihin wato yana nema ya rabu da ita maimakon ko aurowa zai auro waccan kuma ya ce ke amarya wannan mata tun ba ni da shi muke tare da ita ki mutunta ta ki girmama ta abokiyar zaman ki in kika ci mutuncin ta zamu iya rabuwa da ke saboda ita ka nuna mata mutuncin waccan da farkon in ta ga kana mutunta ta ita ma sai ta mutunta ta amma wani sheke bawa ma yarinyar kofa cewa ta wulakanta uwar gidansa ko wa ƴaƴansa wacce ta sha wahala ta sha gwagwarmaya da shi wata ran a ci wata ran ba a sha ba a kama shi ta je ta siyar da kayan ta ta belin sa ta shiga bala'i iri iri saboda shi amma da ya samu kuɗi sai ji cewa wai yanzu ne ba ta da kirki akwai maza masu irin wannan don haka in muna so mu zauna da matanmu lafiya a daina samun matsaloli irin waɗannan sai mutum ya kula in akwai tukunya ta canza su ma su gani a jikinsu Allah ya hore kenan ranar da babu kuma sai su ga yakwai wannan shekara haka Allah ya kawo waccan shekarar da akwai an muku a tamfoti irin na irin na Holland irin na Ingila yau kuma da babu kun ga irin wacce Allah ya kawo su kan za su yarda da wannan domin sun san hukunci ne na Allah in kana da shi kana yi to amma mutumin da in akwai zai ci shi kadai a waje in kuma babu ko kuma masu raba gidan nan biyu sai ya abinci mai daɗi a can nan kuma sai ya musu gwaji irin waɗannan su ma su ji tsoron su da Allah to wannan shine abin da ya kamata dangane da kyautatawa mata ba su kayan tsafta din wata tana son ta yi tsafta mijinta ba zai siyo sabulu da mai ba ku duba mai fa ba ko kullun ka ta mata dangwali a ba ko kuma ka siyo basilin basilin shi ma akwai lokacinsa akwai na shi kuma wani ma shi kuma wanda ake jaba shi wanda shi mai kwamma ba da shi akwai wanda fata kawai ke karawa laushi amma ka ga jikin mata ka kamar bayan kada to ko tana ko tana maka adan ya za ka yi ana kartaka tunda ba samu mai mai kyau an goga ba saboda ka irin waɗannan abubuwa na tsafta kwalliya abinci kayan sawa tufafi abinci abubuwan bukata na gida sabulun wanka sabulun wanki shi ko ne daban yake oman wanki abin nan din wanke ban daki da abin kanshin ban daki da akwai su ko inda haliji wannan ko aizar din aka samu ana sa ban daki ko karanzir in aka sa yakan kashe wari amma ka tara an yi kashi gaja gaja yana dusowa cikin ɗaki. kuma ga wani ɗakin dama duk yake da ban ɗaki irin gidajen nan namu a marmatse rabin fegi sai a mutum hudu gida su hudu a ciki rabin fegi to irin waɗannan shine abubuwan da ya kamata maza su kiyaye dangane ga matsalolin abin da suke kawo wato mutuwa aure sannan abu na na hudu ya shafi ɓangarorin guda biyu ya shafi ɓangaren matan da ɓangaren ainihin wato mazan shine rashin haƙuri da rashin fahimtar juna ya kamata idan mutum ya aure ya kokarin nuna wa matarsa irin abin da yake so ya kuma tambaye ta ita ma ji irin abin da take so da wanda ba ta so so da yawa ba a wannan in mutum ya aure ya zauna da matar shi yasa ai manzon Allah ya baka kwana bakwai ga budurwa in ka aure budurwa kana da wata mata ka shiga ɗakin da sai kun yi kwana bakwai cir kai wa kowa hijira sai ita a kwana bakwai na ba so ake yi ka mai da hankali wajen fahimtar ta fahimce ka ka ga wani irin halaye wace irin mai halaye ka auro mai yawan fushi ce ko mai yawan dariya ce ko mai yawan abin nan ce mai yake jawo kaza ka gaya mata to ni fa bana son kaza bana son kaza bana son kaza kuma ni mutum ne mai sha'awar in ga kaza in ga kaza in ga kaza dan haka in kina son ki dinga burge ni ki dinga yin kaza kina kaza kina kaza ce to ni ma mai gida bana son turbunewa bana son ka dinga min zuru zuru da ido kamar an koro ka daga abin nan bana son ba kai ciniki ka zo ka huce a kaina bana son kaza bana son kaza duk ka gaya ma kuma ina son ni ma in ganka cikin kaza kaza wata ran kai kwalliya kai tsafta kai wanka ka sa hula ka karya ta kawai ka zauna a gindin gadi da in ganka kuma ba adam kuke ba mutum da irin zulunguwan nan ta Saudiya kamar an koro shi ita ma su suka san shi dai ma da su ganshi a hanya ba su gane mai gidansu bane in ka ga yayi tsafta yayi kwalliya sa kaya masu kyau ta unguwa zai amma ba zai yi tsafta ya kwalliya su ce mai gida ina za ka yace dan ku dan ku gani ka ba za su ji daɗi ba kawai abin da sai a ce a da ka ce a'a ba inda za ni dan ku gani ne naka kuma ku gani kuma ya ne muku kyau ko za su ji daɗi a dan dariya to waɗannan abubuwa din suna daga cikin abubuwa da a ko wannan ba sai dattijo ko yaro ba dattijo ma zai iya kanka ce to abubuwan zai shi za shekaru mu sun haura manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya auro na Aisha lokacin ya ce mata zo ni tsere kun ga duk abin kunya ne wanda bai kamata a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shi ba domin ya fi kowa sanin sanin girman Allah ya fi kowa sanin doka Allah ya fi kowa sanin abin da ya dace yace wa nana Aisha zo ne tsere kawai zai ka sa tirasi dattijan ka da kai ka samu riga tirasi ka sa mata ka ta sa yace ce zo mu tsere daga nan zuwa can yaya <laughs> ko ka ce zo mu yi wasan goyo goya ni daga nan kai mu man goyo kin ka kina suka goya ta kai ta ta goyo ka tada da kai ne to sunna ne magana na Aisha ba a cikin sahihul Bukhari ai duk kuna karanta kallon cewa kuke eh zuku ake yi ne karatu amma na Aisha ta a cikin sahihul Bukhari an zo masallacin manzon Allah ranar sallah mutanen Habasha da sanduna da ainihin wato mashi suna koyan kariyar yaki sai manzo Allah yana baki a zaune yana cewa to ku yi nan ku yi nan ƴaƴan kaza to ku yi nan to kuina kai gashi can yayi nan yi nan sai na Aisha ta leko sai yace mata kina son ki kallo na Aisha ta ce eh sai yace to zo daga bayana dalilin da yasa ta zo daga bayansa ba wanda zai hango jikinta domin shi yana tsaye ko yana zaune ita ta zo daga bayansa tace sai na dau ta sai na dora akan kafadarsa ma'ana na kwanta a bayansa muna kallo sai ya ce min sai wai wai ce min kin gaji da kallo san ce a'a zan ƙara kallo tace ni ba ma su nake kallo ba wasu nake so su zo su ga yadda muke da manzan Allah su ga matsayi na gani na kwanta a bayansa ya goya ni don ku san goyo ya halatta ato tace da gangan ba wai kallon da ya dame ni ba sha'awar mutane su zo su gani na kwanta a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su san matsayina a gurinsa to wannan shine abubuwan da yake haka tseren nan da aka yi tace mun yi tsere da manzon Allah ya sa kafa na sa kafa ta yace to mu fita da gudu suka fita da gudu ku za mu Allah ku kwa gudu amma saboda ya tausasa mata sai bata ta tsere masa yace to kin tsere mu za mu sake wannan zai sa ta ji daɗi ai ita ta fara tserewa ko ba haka ba da aka zo karo na biyu manzo Allah ya ce to mu sake yin tsere aka yi tsere sai ya tsere mata ce to ramuwar wancan ne wancan kin tsere mun wannan na tsere ne kuma tace in ya shigo gida kana fi mihnati ahli abubuwan harkokin gida da shi ake yi sai zo ya zauna ainihin wato fi mihnati ahlihi a cikin sahihul bukhari in ana daka ya karbi dakan ayi da shi in ana yin kada miya yace kai ba da burgin nan neman kada miki miya ya zauna to yanzu wani ba zai haka ba sai ya ce kada mutane su shigo su ce matata ta shanye ni ya karba ya kada in ya ga suna dinki ya karba in suna wanki ya shiga ayi da shi haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ta ce in ya shigo gida yana cikin harkokin gida ba zai bar mu muna aiki ba shi ma sai ya shiga an yi da shi ga rashin musiba wajen aiki in ya zaka raba shara ba sai dai ku ganshi da tsintsiya yana yi ba zai tsaya ya taba layi a tsakar gida ya taba ba shara ba sai ya dauka cewa wani aiki suka yi suka gaji sai ya ba su uzuri sai kawai dauka yi. in ya zai taraba a wanki ba sai ba zai ce dan me yasa ba a wanki ba sai dauka kawai wanki Anas ya ce shekara ta goma ina masa hidima amma bai taba ce min dan me kai kaza ko dan me kabar kaza ba in kayi kayi in baka yi baki sai sa. amma yanzu wani ba a share ba shi bai share ba su ba su share ba ana ta bala'i ga sharar ba a yi ba to maganin me zai bala'i ba ƙara ka share ba ya je ma sauki da bacin ran bala'i ƙara bacin ran sharewa ba share tsakar gidan nan ba to ɗauki tsintsiya da ka fara za ta fito da gudu suna ba mu wallahi wani aiki kunya ma ta kama su ya fi ka kai ta bala'i ko bai ji kanka baka ce to ba su share ba ina ga wani aiki ne a ba komai bari in share ina ga ko wani dan huta kuke ko karatun qur'ani kuke ba komai na share sai su ji daɗi to gobe in ka dawo kafin ka zo an share wani abu ma kunya take sawa ayi yi kaga a ga bai dame ka ba ta yawa ma su ce to suna son ma su bata ma rai wai bata masa rai ne sai ce ba a son ga shara mu duzzuba mu zubar da shara mu shiga ɗaki in aka zubar da shara ka zo ka gani ka ce to Allahu akbar ka ga ina wani aiki suke musu shara bari in share to shikenan su ce wai to me yake fasa wata rai ko a zo a ce ai ya mito an yi baki naka an ba yara ko an yi baki an ba mutane ka dawo da yin wannan ta yamma ko ta dare sai ce afto ba komai ai wannan abu ne mai sauki sai ka fita ka je ka siyo tsire ke uku ka bude ka ce ku ba ruwan sanyi kun ji ku ba ka yi nan ka cinye abin ka tas ka nan da ɗaya kadda ka ba uwar gida ki shirin saka a shara ke kuma mai yadda mu na karin gobe ba an ba ya abinci ba haka to gobe ko ya za a yi ko ba ko ba kai sai ajiye malata kaga ba rigima ba faɗa ba ƙeme mai kai ma kai ƙeme mai a cikin kenan wani abun ba sai an yi rigima ake warware shi ba karama shi kenan sai ka sa to mai gida mun masa kaza kuma ya mara kaza ba daɗi da ka mu gyara to abubuwa da yawa suna nan na siyasa na zamantakewa waɗanda suke muhimmai abu na biyar din shine wato yanayin saki. in saki ya zama dole akwai ka'idodi da musulunci ya sa wanda za a ba a rabu amma mafi yawa babu waɗannan ka'idodi din wanda shi wannan wacan lacca ce mai zaman kanta gaskiya yana da yawa ya ake saki ya ake rabuwa ya ake ka'a rabu in rai ya ɓaci ya dugunzuma ya aka yi zafi aka yi bala'i aka yi sama aka yi bori aka yi bala'i aka yi naushe-naushe ya zai a dawa a shirya da wasu na gan aka yi bala'i fa aure kenan ya mutu ba haka ne, za ku iya bala'i da matarka tana son ga kuma kana son ta ku yi bala'in ta yi ya gama riga kai ya gama ta zani amma kafin an jima sai a shirya shi yasa wata rana aka kira sai dina abubakar ya raba wata rigima a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi abin ya ki gyaruwa da ya fita da ya je dawo sai zo tara an shirya ce to to tun da ku shigar da cikin rigima ku shigar da cikin sulhu ni ma ai sulhu ne shi yasa an miji duk bala'in da miji yake ya kira ka kaka ce saki matar ita ma ce, "Yi min kaza yi min kaza yi min kaza kai murmushi ka ce ai ba komai za a shirya in ba haka ba sai ka zo su sa ka a cikin bala'i wanda ya gaya ma bala'i ya gaya ma bala'i kai ka tashi kai ta bala'i sai su je su shirya su baka a ciki to da aka anta ta ce shi ba mun kaza iya mun kaza kana gani fa jibi wanda ya dauke ki ce ba komai ba komai za a shirya wannan duk ba komai bane ba dai yana son ki yana son ki har ni ma na fahimta haka a cikin maganganun sannan ita ma bangaren mata ka je ka lallashe ta da haka sai ga an shirya amma kada su kawo maka rigima kai kuma ka zo ka kara musu rigima ko kuma kau ka zo ka dau zafi su kuma su je su shirya su baka kawai ana ganin suna cewa ashe ma wani ashe ma ma ba wasu mu ba ne yau da muka kai masa mutum rigima mu ya kace kace yana nema ya raba mu saboda haka waɗannan ka'idodi suna nan wanda ya kamata a kiyaye Allah ta'ala duk ya bayanin a cikin suratul nisa yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا انا دين مساله matsala da ta shafi mata Allah ya bayanin ta kuma ya faɗi da za a warware ta sannan ya tafi can gaba yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun wa uhdiratul anfus ash-shuha wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa saboda haka Allah yayi bayanin komai dalla dalla da za a yace ar-rijalu akwai bangarori guda biyu da suke rayuwa a duniya akwai ar akwai an in kuka kalli ayar sunanta suratul nisa amma anan sai Allah ya ce ar qawwamuna 'ala nisa yadda Allah ya halicci mata da yadda ya halicci maza ya musu wasu mazaya daban-daban ya musu wasu darajoji daban-daban yadda aka ajiye mace da abin da aka ba ta namiji ba zai iya ba har abada ko bai karfin sa da akwai da aikin ba karfi bane kisisi na ce da lallai yanzu ka dauki mutum kasan dan kokawa ka bashi jariri ya lalashe shi wallahi sai ya sa shi kuka saboda ba aiki ne na kwanji ba aiki ne dabara da lallashi ka samu irin katin katin yan kokawa na irin su hogan ka ka goya ma jariri kace je rene shi sai kuka yaro kuka zai shi ko ba naushinsa sa zakai ba ba kwanci za nuna masa ba kuma zare ma ido zakai ba dabara zakai taimar da lallashi har ya samu da haka mata da yake Allah ya dora musu nauyin reno kuma su ya kamata su reni mazaje da masu mulkin da malaman da masu kuɗin duk da baki ɗansu renon mata ne to matan tun an dora musu wannan nauyin su za su reni duk wani hatsabibi mace ta haife shi duk wani mutumin kirki mace ta haife shi duk waliyan duniya mata suka haife su duk annabawan duniya mata suka haife su da haka duk inda mace take a duniya a bar girmama ce shi yasa ko a yaƙi manzo Allah ce ka aka kashe mace kuma ya taɓa ganin an kashe mace a yaƙi yace wanda suka haka ba su kyauta ba ya ana shi yasa ma malamai suke ganin tunda an hana wannan ko da an ta ɗauko makami ana yaƙi da ita fa aka yi ta saɓani wasu ka ce in dai hadda makami a ta ita ma tana harbin mutane a iya kashe ta domin ai difa'in kai ba dan ita mace bace dan ta mai da kanta mai harbin jama'a to waɗannan maganganu suna nan dan a kare martaban mace kuma duk inda mace take babu wani ce ko ɗan wani ce ko mata wani ce to kai fa kana da baba kana da mata kana da ya ko kanwa don haka ya zama wajibi ka kare martaban matan wani don a kare martaban matarka ka kare martaba yan wani don a kare martaba yarka ka kare martaba kanwa wani don a kare martaba kanwarka ka kare martaba baba wani don a kare martabar babarka kamar yadda da kake son ka ci mutuncin baba to ka ji cewa in babarka za a yi wa don haka ko ina mace ka ganta ka girmama ta ko tsohuwa ce ko yarinya ko dattijuwa ka girmama ta in ma da za ta taho a hanya an fi so ka kauce mata ta wuce ka girma mata. ko da za ta ji cewa iye eh, an ba da hanya mace ce ki aiki hatta a mota aka ce ka a zauna kusa da su a ware musu tsin ɗinsu daban ba dan wani dan girmamawa ne domin abin mata ana cakuduwa da su mutum ya zo jirgin kato da shi ya zo ga matarka ya zo ya makale cinya a jikinta ya sa wata wani a tsakiya ya ɗauko carbinsa yana wuri an sha kwana ya kwanta kan mata wannan in an sha kwana ya kwanto kan matan wannan ai ba a girma mata ba shi a ka'ida ta musulunci hatta irin wannan abin da ake yan kabu kabu ce dauko mata aure da goro yana tafiya yana zunkuda yana hankalo ta gaba ko za ta faɗi ta rungume shi duk waɗannan abubuwa in aka bi ka'ida ta musulunci akwai irin yan kekunan nan da ake irin na India babura ne amma suna da gurin da ake suke jan wata kura wata kura suke yi haka wata za ta ɗauki mutum uku duk mata a nan ake ɗaukar duk in ka je kabi-kabin Pakistan zai zai burge ka ba babur din kawai za a bashi ba ko wani roba da suke a wani kura da suke yi haka sai a yi mata haka kamar mota sai a makala ta a jikin babur sai a ɗebi mata a jiki haka suke jin ka shiga Pakistan ga keken doki gana, ainihin wato keken jaki gana, ainihin wato a keken babur wanda babur yake ja duk wannan da a girmama mutuncin mata ne a kara martabarsu shi yasa Allah ya ce to bangaren aiki kuma da wahalhalun waje maza aka dora da haka mata su ban mana aikin waje faskare namu ne aikin dakin namu ne aikin leburanci namu ne shiga ranar namu ne wahala ta muje su kuma da 'yanan yara da karantar da yara da tarbiyyantar da su da ba su halaye masu kyau wannan aikin su ne ayyukan ma da za su iya fitowa waje su taimaka mana sai wanda ya shafi mata irin su kamar karantar da yara a makarantun firamare tunda yanzu duk an taimaka za a kasashe da yawa an kori irin arnan nan dan da su suke zuwa sai ka ga yarin mace da siket iya cinye a firamare tana karantar da 'ya'yan musulmi amma yanzu babu ai an kore su to yayan matan musulmi za su iya wannan domin yaran su ne yayan su ne kamar da za ta tarbiyanci ta a gida haka ya kamata ta tarbiyanci yayan kowa dan akwai wani sakaci da muke yi kowa yana cewa in dai wai gemu dan uwanka ya kama da wuta to ba nasa zaka kashe ba wai naka zaka shafa ruwa dan mugunta ga inda ake neman ruwa can ai nasan za a je a kashe malam kuma ana cewa hannunka baya riƙewa ka yanke kayar ana yankewa ayar ko a ce in jifa wuce kanka ya faɗa kan uban kowa wannan duk kuskure ne yadda ya kamata kai wa dan makoci faɗa haka ya kamata dan ka faɗa haka za yi wa dan makoci domin sau da yawa ma mutane sukan gyara nasu amma suka yi sakaci na makocinsu ya lalace sai ya ɓata wanda suka gyara din ashe ka ga wata ma dan ta kare naka ya kamata ka kare na makota da a lokacin muna yara makoci makocinku sai ya haɗa ya'yan unguwa ga baki ɗaya musu bulala duk gaba ɗaya izale ko in babanku ya zo ta zai ya gode amma yanzu na ga wanda ya rike ɗansa suka shiga gidan makoci yake ta wa yake da kan da kai ka haife shi wani na haife shi duk abin da ɗana yake ba ruwanka ku ne masu tsegumin unguwa kuke ɓata mana yaya na ruwanka da ɗana kaga dai dan ba zai yi a gaban babansa ba amma zai yi a gaban wani to wancan din da ya gani in yana da sulɗa akan dan zai iya masa fada irin wannan su suka kano kowa lalace nawa zai yi a gaban ka naka zai yi a gabana ni babansa ne ba zai yi a gabana ba sai yi a gaban ka ni kuma nawa sai yi a gaban ka naka yi a gabana ba ne wani dan wani fada saboda da da wannan ne duk tarbiya ta tabarbare har ma yaran ta suke wani fadar ku zai mana kai rawa ba bana bane fa kai kai rawa ba bana bane fa nan kare mu wani kallo ne yan sa ido eh sai ce yan sa ido ne duk waɗannan abubuwa sun lalata tarbiyya da kowa ya ga abokin babansa ko ga wani mutunci mai mutunci a unguwa ya ake yi ai da ma ana iskancin amma boyewa ake nan ga mutanen kirki sai ce kai ga malamai na dan kauce sai ga an kauce an mutunta abin amma yanzu baka abin da ba sai a fesa ma a fuska duk waɗannan halaye masu kyau waɗanda da aka samu da su duk mun zubar da su kuma suna taimakawa wajen gyara society dan haka wajibi ne a kula da ka'idodi dangane ga wannan Allah ya ce to maza su ne masu ɗaukan nauyi su ne masu tsayawa ga haƙƙin mata ma'ana su Allah ya ɗora wa kula da su ciyar da su shayar da su tufatar da su yaƙi don kare su abin nan sana'o'i su ciyar su shayar su tufatar da yana kan su kuma Allah ya musu jiki na ƙarfi wanda za su yi aiki da haka ba za su taɓa zama daidai da mata a wannan babin ba saboda Allah ya fifita shashin su akan shashi saboda kuma mazan su suke ciyar da mata su suke ɗaukar nauyi sai ce fasalihatu kaga nagartattun mata salihan mata qanitatun sune masu biyayya hafizatun lil su suke kiyayewa a fake bima hafizallah da da Allah ya kiyaye suna kiyaye kansu suna kiyaye mutuncinsu suna kiyaye dukiyar ƴaƴansu mazan mazansu suna kiyaye haƙƙin mazajensu qanitatun bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna wadanda kuke jin tsoron takadarancin su mace za ta yi ma ta waye za ta yi ma tsiya ta fara rigingimu da kai ba wani sababi sai Allah ya ce fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wa'azi kala biyu ne akwai wanda zaka ji ayoyi da hadisai akwai kuma wanda zaka tuna mata ayyamullah ki tuna fa lokacin da nake zuwa zance gidanku ina tsananin ki kina ta ba na iya bacci fa wancan sai na gani ki tuna fa lokacin da kaza haba wancan duba irin walhalin da na sha saboda ke nayi kaza saboda ke nayi kaza an daure ni saboda ke na dauko rigima saboda ke ki duba sallah kaza ba ni fara kuɗi ne kaza yanzu ma fa ina shirin yi miki fa kaza fa <laughs> kuma duk saboda ke kin san yanzu ba fa wani tashi nake yi fa dan na faranta ni wannan ma wa'azi ne a kowace sai ka gama jan aya ko wanda ya je ɗauko mijinsa baban baban fitsarin mata shi ne ya ɗauko dinga karanto hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce bata bi matarsa ba yadda ya gama kaf ce to karanto naka kuma miji kai kuma mai annabi ya ce ba kai kuma baka tarda ko ba kai ba inda ka rike a duniya sai abin da ya shafe mu kace wa'azi mu a bakin ka ne ma ya ne da jin wa'azi kada kake kaulin bila amali bi ne babba fa matarsa ta yi maka kaca kace akwai wani ma yana wa'azi ana ta kabbara sai matarsa ta yi haka kace ana kabbara ta ce mm, mu yake zo a haka ni da ni da yadda yake zo mun da haka yake zo muku kuma ba kai kafa ta ba sai ka an kuka rigima da ita wallahi duk karatu kake ta ce me ake da shi me me amfani ilimin sa dan kaulin bila amali wannan malami ne ma yamma ya ce ban malami so da ta gama da kai za ka yi rawani ka fito kana ba shugaba ko zai fito ana tsara mar amma kuma yaje shi ba ta tsara mar za ka fito ana gafarta malam gafarta malam da kafcicin rawani ainihin tsawon sai kai kilomita guda ya sha kunu ya yi mazura ya sa abin nan amma ya can duk kwancin rawanin da yake rati ya kusa har kuma ba za ta yi masa kabbara ba saboda haka tunda an san sirrin juna kowa fahimci juna to ba abin da ya rage fa sai mutunta juna da girmama juna in ba a yi wannan ba to an shiga bala'i to da haka yace faɗi zuhunna akwai lokacin da mata suka zo suka ce wa manzon Allah mazan kai suka ce ya rasulullah matan sun mana tsiya sun yi tsiya iri iri manzo Allah ya ce to ku musu duka mana A ke mazan Allah Allah suke da masa samu kowa ya koma dama ya samu foundation yana zuwa suka dinga lausar su gari bai waye ba ina jin matan da suka kawo kara gida annabi ba da yasa adadin su wannan ta zo an suntuma mata kumatu wannan ta zo an fasa mata goshi wannan ta zo kaza shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka taro mazan yake a'a wannan ba su ne masoyan ku ba ai ba haka aka ce ba yace mafi alherin ku mafi alherin ku ga matansu ai ba duka aka ce ai kaza kaza aka ce dan me mutum zai zo ya samu matarsa ya ce ya dinga dukanta irin dukan bawa kuma ƙarshen dare ko ta kila yana so ya kwanta da ita to ya zai mata rudu a jiki jikin da kake so kwanta da ita kai ma rudu to ya ra'ayi kenan sai lallashi ko akwai wani malami ya faɗa kai mata dukan tsiya kuma ƙarshen dare ka zo kana tashin ce ba ka kai min duka ba na baki hakuri an shi hakuri sai ka goya daga ganin zuwa sai ka zo min kaza gwamnati da dole na cewa idan nan ya kare ana akwai jira a dan gasa shi don Allah an goro. shi sai kai ce ku daina dukan nana Aisha tace tunda manzon Allah yake bai taba daga hannu ya dake wata ba akwai mazajen da wani in ya dinga dukan matarsa kamar Allah ya koshi kuma ya fito waje ana rigima hakuri yake bawa shi jarum sai a gida sai zai rigima matarsa yake jarumi amma ka fito waje ga yan kokawa nan ka shaɓa wani a bakin hanya mana ya rusa ba ku tufo kai sati a asibitin murtala wani ya rusa ba ku tufo sai kai sati a asibitin murtala ka zo ka kama baiwa Allah da duka duka baya magani siyasa za kai. wata ran PDC za ka yi ka wata ran kai ANPC wata ran kai APC wata ran kai AD kai kam san iri iri ce to ke ba ka yi abin nan duka fa ba ban ji kuma wallahi mata an kai musu irin wannan sun fi sallama su fa da ake gama da su kenan in kai musu bangano masu daɗi sai su ji daɗi su ɗauka da gaske ne bayan Allah to wannan shi ne a dabarun da su suka fahimta don haka Allah ya ce to zuhunna, wa hajiruhunna fil madad in abin ya yi zafi kan gare wata yawa Allah ya ce to a ɗan nisanci kwanciya da su ma'ana ka ƙaura cewa tabar mat, wannan yana yawa mata zafi da ko wani shi dan rigima ba sai da kofar gida shine yan mutane su wuce a ah, kwance za shi ake ci ai wallahi anan nake kwana wallahi ai kwana ji su kun ji mai gida a waje yana tona ma asiri sai da Allah ya hakuri ya hakuri ka dawo dan duma, matar da aka ce ai mijinta baya kwana a gida to fa ita an gama tona mata asiri ta iya yiwa wani abu tai saboda ka ba sa son a ce ai mai gida yana rumfa ko ya fito waje ko ya fito tsakar gida ko ya ma ya fito waje yana shan iska to wannan shi ma wani nau'i ne na wanda yake sa mata su karaya ba sa san wannan da aka wannan shine mataki na biyu to sai Allah ya kawo mataki na uku wanda shine kowanne cire wadda ribo hunna shi ma wannan sai zai yi ko manzo Allah ya faɗi wanda zai da akwai masu da ba da kuma fa wallahi ya da ki jura irin na dare ba su da dabi sai ga miji dan su iri da shi ya sa sirkeke mata sa gaba yana duka amma Allah ba su da kuma a to in ba sa aka cika samu mai biyayya ba ba ta da kuma ka raka mata lallashi ma sai sa ma dukan aka ce a yi shi sama sama ko gaira mubarra mubarrihin ba wanda zai fasa fata ya ji rauni ba wasu ma malaman namu a mazhaban malika suka wani gefen riga ake yi haka ba ya zama wasa kenan wasu ka ce wani za a kwance wasu ka ce a igiya za a samu ta abin nan ta kaba a jika a ruwa duka shi nan dai saboda dai kada abin ya yi zafin da zai kai haddin da ainihin wato zai zama an ci musu mutunci to a musulunci ko wasu ce da asuwaki wasu ce da takalmi wasu ce da kara gashi nan dai duk dai an yi fassara iri iri amma dai manzo Allah ya ce kai ya fasa fata duk dukan da bai fasa fata ba bai da zafi bai sa ta yi rudu rudu bai mai zafi bane to haka wani nau'i ne dai kawai shi ma na tarbiya dan dai ta gane ranka ya ɓaci ta gyara to sai Allah ya ce fa in ata'anakum in ku suka dawo su ne muku biyayya fala tabagu alaihin sabila kakku ne mutafarkin da za ku cuce su in baka gane ayar da kyau ba sai Allah ya ce inna Allah kana aliyan kabira abin da ke sa mutum yayi zalunci shine daukaka da girma to sai Allah ya ce ka shina fa inna Allah kana aliyan kabira in kai mai ɗaukaka ne to Allah yana sama da kai kada ɗaukaka ka ta sa ka zalunce ta in kai mai girma ne to ka shina inna Allah kana aliyan kabira kenan kaga in ka ci mutuncin ta ta ma biyayya kana kyautata ma amma ka cuce ta saboda ka ta karfi kuma ka je ka ta baki ka je ka samu babanta ka ce ba ta da kirki ubanta zai kara mata babanta ta kara mata kai ma ka kara mata to ka shina Allah yana ganin ka kuma ya fi ka girma sai ya hada ka da wani mutum a bakin kasuwa wallahi dinga hada ma ku tufa a rasa dalili ai ba gaje gaje kuma to wata jiya ka asibiti bayan Allah ta fama da zawayinka da kajinka da fitsarinka nan ku ashe dukan ta ne Allah ya saka mata zaka ku kiyaye dukan su ba su muku komai ba da Allah ya ce fa in khiftum shiqaqa bainihima in kuma kun ji tsoron rigimar ta ki karfi asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ibnu qayyim yace an kira shi hakaman wanda zai fito daga danginta an kira wanda zai fito daga danginka hakaman saboda in suka zo suka zauna suka ga maslahar ci gaba da auren da ba za su iya raba shi shi yasa masu malaman suke cewa alkali ne zai turo shi za kai wa kara shi kuma sai kira ɗaya daga cikin mai hankali daga danginka mai hankali daga dangin ta yace ku je ku zauna da su a kira mijin a kira matar me yake miki kaza kaza me take ma kaza to wannan duk ba wani abu bane wannan za a iya gyara kai za ki iya gyara kai za ka iya gyara ba ka samu ɗari bisa ɗari ba saboda tana da hali kaza ki ba ki samu ɗari bisa ɗari ba amma za ku iya zama tunda kun zauna kun san juna kai yanzu in ka sake wata mata fa sai ka kuma sanin shekaru kafin ka gane ta dan in kai aure kafin ka fahimci halin mace gaba daya akalla ta kun shekara biyar shine duk abin da ake koya ya fito fili shi yasa aka ce duk wanda ya haura shekara biyar ba a rabu ba to zai iya yin haƙurin wata biyar din ita ma ta riga ta gane ka ciki da bai in ma ƙarya kake yanzu gaskiya ta bayyana in ka ce ma taliya kake ci da makaroni kuma ashe imamai kake ci da rama to a shekara biyar ƙaryar nan za ta bayyana duk ƙaryar da kai za ta tashi saboda haka a wannan shekaru din ya kamata sai a fahimci juna to shine Allah ta'ala ya faɗi wannan cewa to a turo mai hukunci su zo su zauna sai suka ji kai matan nan tayi zafi mijin nan kai auren nan ma ashe ba a kalli abubuwa aka yi shi ba auren nan ba kauna ba zaman lafiya sai suka ce kai mu mun yanke ma arabu kawai sai mu je ce warai arabu tace ni ma arabu Allah raka take gona kace kai ma Allah raka take kaga ba tsiya tsiya kenan ba dadi shine Allah ya ce wa in ya tafarraqa yughni Allah kullam min sa'ati in har aka rasa kan abu lalle sai an rabu to akwai rabuwa ta sunna ta jin daɗi ta mutunci da kyautatawa in ka rabu da ita ta rabu da kai ita tana ga cewa ta rabu da bala'i kai kana ga ka rabu da bala'i to wanda yake cutar wani a gaba zai gani saboda haka wannan shine ka'idar da Allah ya bayar sai su kashe wannan aure wannan bangaren mata kenan can ko bangaren mijin ita wa in imra'atun khafar min ba'ali hani shuzan idan mace ta ga mijinta ya fara wata take takekeniya yana daukan wasu matakai na yi mata izgilanci da ba'a da kokarin kangarewa nushuzan aw iradan ko ta ga yana kauda kai tana yin abubuwa baya kulawa Allah ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha ba laifi a zo a zauna ai sulhu a fahimci juna me yake jawo haka ne wa sulhu khairu Allah ce ai sulhu ya fi arabu ya fi arabu alheri wa uhdiratul anfusu shuh amma kusan an halarto da zuciya rowa kowa ita ba za ta sauka daga kan wani abu na ta yafe ba kai ba ba ka yafe ba na ka sulhu aka ce to sai rage maka kaza kai kuma rage kaza kowa fa yana jin kai namiji ne ita mace cewa zai rage amma dan aka sulhu shi yake Allah ya ce in kuka kyautata aka yi aka kaza aka kaza shine ya fi adalci sai a zauna lafiya so da haka akwai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta ga cewa shekarunta sun yi nisa auren da aka yi mata ma na addini ne ba wai na sha'awa bane don shekarunta sun tafi hamsin da wani abu saboda musulunci da san Allah annabi ya aure ta da kanta ta fahimci wannan cewa fa ainihin wato zaman ita fa ba ta ga ana zaune da ita ne saboda addini amma abubuwan sha'awa naka duk sun wuce ta gama jinin al'ada ta gama kaza ta gama kaza saboda haka sai take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dauki kwana na na ba na Aisha ranar daki na ka iya shiga daki na Aisha ba sai ka zo daki na haka akwai lokacin da Safiya ta yi manzon Allah wani abu sai ta garansa ya baci fito ta samu na Aisha ta ce dan Allah ke min wani abu mana ki shirya mu da mijina ta ce menene ta na baki kwana na yau so nake kawai in ya zo dakin ki ki yi kokari ki lallashe shi mu shirya shine na aisha ta zo sai manzo Allah ya ce to ayo ba kwanan ki bane sai ta ce eh ai kaji kaji wanda ce ta bani kwanan ta da in zo in lallashe ka ku shirya ku manzo Allah ya murmushi ya to na yazo mata ka gani to kaji mata masu zaman alkhairi ko yawa kishin sunna kenan ko kishi a sunna to wannan shine dan haka akwai dabi'o'i da halaye na gargaru waɗanda za a ba iya kyautata shiƙa wato da abubuwa waɗanda suke marasa daɗi to wannan sune a takaice abubuwa biyar waɗanda suke mahimmai wanda suka shafi auracekewa kuma suke yawan kawo matsala kun ji wani matsalar daga ɓangaren iyaye ne wani bangaren daga bangaren ku ne in za ku yi aure ku yi ƙarya ko mutum ya ha'inci ko ya shigar da mata sa ba ya sa kayan da akwai inda ake hayan mota da agogo da gilas da riga mai tsada da boyal da takalmi dan dubu talatin wanda baka taba sa shi a kafa kabatin da kake takalman kama da kake kana yaro in an tattalo su gaba daya kai musu kuɗi su kai kuɗin wannan kwaɗen da ka sa ba amma ka sa shi ka sa agogo mai tsada ka je ka yi ƙarya ka baje koli ka yi abin nan ka buɗe riga alhajin birni nan ko ainihin rama kaci da dumin tuwon abin nan in an zo da kake kwana za a galan ne ainihin wato kake tara kai da shi ka gani jarka ka gata nan abin da hamsin lita hamsin ita ce ainihin wato ita ce butarka ita ce jarkarka ita ce randarka ita ce botikinka na wanka ita ce butarka ta alwala in ka yi bako a cikin kake ba shi ruwa tana na ajiye a gindin shago ko a bayan kyaure ka je kuma ka yi karya bayu an san ku ba san dakin ku ba ke in ka je dakin su tsami ma laka gabar guwa bi shekara goma ba a wanke shi wansa ne ya tafi ya bambashi shi ma zai ta zai ba wa kanin da wani irin fulo wandunan sa zai ciccire da rigunan sai sa a cikin a samu babban buje a tura shi za a fulo da shi a kwanta amma za a fito da dan kum dinsa da dan madubin sa an wani da kai an fito in ka sai ka ɗauka daga cikin gidan ya fito don ko wani shago ne na na soro su takwas suna ta shi kuma na ji a shirga karya. kuma ka faɗi gaskiya mace ta soka akan gaskiya ka yafi kai mata ƙarya da zaka zo kullum kana danna ƙarya a ce ai mu ina wannan ruwan ma na ku ai ba irin sa muke ina ni ne ke son ni ne ke son son wata ka ji fiya wata ma ne da jabi wata ila sai abokin ka ya baka rashi to an shirya ƙarya an shirya ƙarya yarinya ta tsoro su ma iyayen su ce ai wannan dole a fita kunya akwai wanda yake gaya mun cewa hatta kai yanzu aka kira wani uban yarinya ya kira yarinya ya ce, zan baka ita amma dole ka fitar da mu kunya saboda da za a yi auren wata 'yan makokiyar mu nan an kawo mana akwatin nan mun gani cike da kaya ita a ce an mata babu akwatin nan ba daɗi ni kuma na da zan baka ba akwatin nan amma ka je korancen akwatin da kayan ciki kayyo a nuna wa jama'a in suka gani sai a baka kamar akalla an fita kunya ka duba dan Allah wannan abu fi sabilillah aka je dama akwai su can kasuwa akwai ɗaya duk sun sani ma sai a je kasuwa akwai akwatin da ake sayarwa sai a ɗauka aro ta sayarwa ce a bada kuɗi a je wajen mai atamfa ya bada rancen biyar a saka a je wajen mai kaza ya saka kowanne akwai kuɗin da za a bashi sai a zo a kawo sati biyu ko sati uku a nuna na dangi a nuna makota duk dai sun ga an yi ko sai a dinga ɗiba da biyu da uku da biyu da uku da biyu da uku ana ragewa sai a bayar da jama'a kayan su shikenan an fita kunya har kayan ɗaki sai da ta kai ana haka uba ba shi da ƙarfin da zai haɗa kayan kayan ɗaki mai tsada sai a je a yorance a ranto kayan kaza a ranto kaza a je a samu kafinta ainihin a bashi rabin kuɗin a ce rabin a biya shi daga baya akwai wanda ina da kyar muka kashe rigimar kafinta yake sai an ja fito da kayan saboda uban rabin kuɗin ya bashi ba rabi ya nemi bashin duniyar nan ya cika rabin babu shine kafinta yake to a je a fito da kaya. sai da kyar aka zo aka yi sulhu aka faɗi ranar da zai biya jama'a suka ɗan taimaka ya fita kunya 'yasa. duk waɗannan wai dole sai an yi annabi ne ka aiko Allah ne a daina wa mana a ɗauke ta wani tabarma a kaina ba an yi aure ba duk duniya na wanda zai ci aure ne ba akwai shi abinda Allah ya hore ma baka da hali bai da hali ku yi a kan gaskiya amma an sa shi ya karya an sa ka kayi karya uwar yarinya an sa ka kayi karya wai dan a fita haƙƙin yan biki akwai matan da daki suke bi fasin lissafa duk abin da ka kama ci da kalkuleta fa suke zuwa biki kalkuleta sai ta buga kuɗin komai sannan a fito ana ana zagin uba cewa bai yi kaza bai yi kaza ba haba ina wahala fi sabilillah mu dinga wahalar da kan muna musulmi tunda mun yadda auren nan ya san sharadin sai ya samu ya auru kai malam haka akwai wani uban yarinya da ya burge mu yace kaga na ce maka kaɗan saurara ne sai nan aurar da yarinyar nan saboda ban tanadi komai ba amma in ka yadda za a yi komai na musulunci za ni da kursi su wallahi dan kuɗin da zaka kawo masa daki shi na dan sai mata wani abu in ka da kama haka ni a shirye nake ma yanzu a yi duk wannan daga da kaga muna ta yi ba komai ne kawai kara gaya ma gaskiya tunda kai ma dan uwa ne ana tare dan uwa yace ba komai ya yadda aka je muka sa shi aka yi sadaki mai karfi aka bayar aka dan sai mata abin da za a siya shi ma jin daɗin haka yazo yi wasu su wasu abubuwan abokai ma suka dan taimaka aka yi aka aka so su rushe su waye su waye aka sassa kafin su zo ma an haɗa gado an sa